بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي bayan haka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna gode ma Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya hada a yau 27 ga watan Zulhijja a wannan shekara ta 1432 kuma 12 ga watan 11 shekara ta 2012 za mu dora a cikin da muka tsaya a ciya a cikin wannan littafi mai albarka fadlul islam na ashir muhammad ibn abdul wahab allah mu dauki sarki cikin shi da gabara ya hamshi wannan shine darasin mu na biyu kuma kai la'akari da cewa darasin farko a matsayin mukaddima ne kuma muka lissafa sai da matar su za mu tashi a babin da malamin ce qala rahimahullah babu mutum da islam وقول الله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين وقوله تعالى إن الدين عند الله الإسلام وقول الله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله قال مجاهد السبل البدع والشبهات قال رحمه الله باب وجوب دخول الإسلام باب الذي من بيان hukuncin shiga musulunci wajibi mana babu wujubi da wurin islam babu da zai mana bayanin wajibi ne a shiga musulunci ba za a gani dangane mutum ya dauka cewa a can matashin farko da aka ce fagulin islam abu ne da yake da falala na yadda falala ce kadai babu wajibci a ciki sai wannan babi ya nuna mana wajibi ne a cikin musulunci shi ne a musafar da wannan babi yake ɗauke da shi babi da yake bayanin wajibcin shiga cikin addinin musulunci wa ƙaunin ta'ala kuma babu zai mana bayanin bayan Allah subhanahu wa ta'ala da ya ce wa man yabtaghi ghayra al-islam wa man yabtaghi duk wanda ya bi ghayra al-islam abinda ba musulunci ba dinan ya bi addinin da ba na musulunci ba ba na yi kuma da minu ba za a taba karba a wurinsa ba ma'ana ba za a taba karba wannan abin da ba abu na farko kenan abu na biyu ko huwa fil akhirati na al-khasirin shi kuma a ranar yana cikin asararu Allah ta yi wannan wannan aya ta farko kai tsaye a fili take na cewa wajibi ne mutum ya yi abin da yake musulunci yadda in yi wani abin da ba musulunci ba Allah ta'ala ba zai taɓa karɓa wa musu shi wannan abin gargajiya ce shi wannan abin kiristanci ne shi wannan abin yahudanci ne shi wannan abin addinin buda ne addinin magudanci ne da ne duk abin da mutum ya yi in dai ba musulunci ba Allah madaukakin sarki ba zai taɓa karɓa wa musu amma wannan ya zama dalili kenan akan wajibci mutum ya shiga musulunci yadda da in bai musulunci ba Allah ta'ala ba zai karɓi wannan abu a wurinsa ba abu na biyu farko kenan abu na biyu kuma wa huwa fil akhirah shi kuma a ranar karshe wanda ya fi wannan din yana khasirin yana cikin asararu wanda yake an ce yana cikin asararu tun da fi'ilin khasira fi'ili ne da yake da muta'addi fi'ili ne da yake da hukumun biyu haka ya yi zaka za ka nemi cewa asarar ne ya kullum da biyu aya surat shuwa take cewa ya yi abin nan ko ya yi rika lalina kansu wa an kusa hun wa ahli ya su da suke asarar kawunan su kuma suke asarar iyalansu su baki wanda bai ba addinin musulunci ba mace ko namiji saboda aya cewa ta yi wa man yabdar man ismin ne daga cikin asmawar musula ana yana gaskatuwa zuwa ga namiji yana gaskatuwa zuwa ga mace ka wa man yabtadi daral islam duk wanda ya bi tabarkin da ba na musulunci ba na yi kuma da minhu to wannan ba za a taɓa karɓar wannan addini ki ba da ba musulunci ba ko kuma fil da min khasirin kuma shi a ranar lahira yana cikin asabaru Allah ya yi duk abin da na fara da su wannan aya tana nuna mana kenan wajibi ne a shirin musulunci dan mutum bai yi musulunci ba duk abin da ya yi Allah ba zai karɓa ba sannan kuma ranar alkiyama yana cikin asabu ne ke na biyu kuma yana nuna mana kenan waɗanda suka zo kafin mu musulunci suka yi waɗanda suka zo kafin mu annabi isa alaihi salatu wasalam annabi musa alaihi salatu wasalam annabi nuh annabi salih dukkanin annabawa musulunci suke فلما أحسن عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحوار فلما قال الحوالي نعم انصار الله قال وما حسن لسان من الكفر قال من انصار الى الله لا كانت سورة آل عمران واشهد بأننا مسلمون قال الحواري هنا؟ قال الحواري هنا قال الحواريون آل فرعون فاشهد بأن مسلمون sai suka ce ka shaida cewar mu musulmai ne dama nan ne wajen istishada mu musulmai ne yana annabi isa alaihi salatu wassalam da waɗanda suke tare da shi ne suka yi musulunci suka yi hakan na annabi musa alaihi salatu wassalam musulunci ne annabi ibrahim musulunci ne babu wani annabi da cikin annabawa da ya zo da wani addinin da ba musulunci ba mun wannan a darasin farko mun faɗi wannan a darasin jiya haka nan muna faɗar wannan a wannan darasin babu wani annabi da Allah subhanahu wata'ala ya turo shi ba ce da addinin musulunci ya aiko shi a darasin shekaran bai da rake dan mun faɗa su suratul baqa وإذ يقول إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا na منا إنك أنت السميع العليم وإذ يقول إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا ربنا واجعلنا مسلمين لك يا لا تسلم ودوم مسلمين أكبر a ga musulunci suka yi haka na annabi ibrahim alaihi salatu wasallam ɗaya daga cikin maganganun malamin tafsiri wata yau bishin lai haka jihadi wajen da Baku, kuma ta ala alaikun fiye min haram illata alaikun ibrahim kuwa sammakun musulmi na kuwa ɗaya daga cikin malaman tafsiri suka ce kuwa shi ibrahim shi ne wanda ya sanya muku suna annabi ibrahim shi ne wanda ya samu muku suna musulmai min qabl jinjin kenan babu wani annabi da ya zo da wani addini da ba musulunci ba ya zama wajibi kenan mutum shi shiga musulunci mutum ya yi musulunci kuma aka ce kuma mutum ya yi musulunci zai fa karɓa ne za a karɓa da daga shi idan yi musulunci da aka aiko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su kare shi amma ne ke da gargajiya ya hada da musulunci Allah ba zai karɓa ba dan asalin tsagowar musulunci ake bukata ba bukata a shirka da kiristanci ko a sirka shi da gargajiya ko a shirka shi da yahudanci ko da wasu muga ya tafi musa ko ga ya fara Allah ta alaihi wasallam wa qawlihi ala da bana Allah ta'ala da yace inna dina inda Allah lalle addini a can wurin Allah al-islamu shi ne musulunci domin inna haka nasu bin wa tawkil addina shi ne ismu inna al-islamu shi ne khabar inna illa dina lallai abin da yake addini inda ma a can wurin Allah subhanahu wa ta'ala al-islam shine abin da yake musulunci sassa shine addini a wurin Allah subhanahu wa ta'ala shine ar-rahma ko shine a ko'ina amma duk abin da ba musulunci ba to ba addini ne wani kenan wani yana da nuna ma cewa wajibi ne a shiga musulunci wajibi ne a yi musulunci da kowace kabila mutum ya fito ko daga kowace ƙasa ya fito sai da musulunci ba na wata kabila ba daga cikin kabilu ko na wata jiha daga cikin jihohi ko na wata ƙasa daga cikin ƙasashe ko wani yanki daga cikin yankuna wa qawlillahi ta'ala da banin Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa anna hadha kuma lalle wannan sirati shine tafarki na shine turbata mustaqiman ni kakke babu karkata kenan babu karkata dama babu karkata zuwa ni dabbe fattabi'u saboda aka kuma shi wala tattabi'u subula kada ku bi wasu hanyoyi da aka kago su aka raba su da musulunci din fatafarraqa bikum an sabili sai waɗannan hanyoyin su raba ku daga ban da ban dan tunda alƙaiki sai ya zama abu wata hanya ta zo ta haɗan rakuɓa da shi wata ƙila wata hanyar ba ta haɗe shi ba sai ya zama na mutum sai ya saki wannan sai ya ce ba zai ɗan yana ya ɗan haɗa da wannan kuma ai falala ce ba wannan ya tunda ya saki hanyar da ba ɗaya ya rubuta a mawasa ce walatar walatar da bai rasu wala ƙarfi wasu hanyoyi da ke gefe da ƙago aka sa fata fara ƙarfi masu rini sai waɗannan hanyoyin saraba daga bin tafarkin Allah daga wanda ba tafarkin Allah wanda yake mustaqim sai waɗannan hanyoyin kuma su ratsar da su Allah ta'ala ya kuma قال مجاهد مجاهد بن yana cikin manya-manyan malaman tafsiri a zamanin tabi'ai ya kokuta tafsirinsa a wurin abdullahi dan abbas yana cikin manya-manyan almajiran abdullahi ibn abbas ya karanta alkur'ani a gama abdullahi ibn abbas harafi harafi harafi harafi ya ke ya dawo ya ke ya dawo ana fassara mai ya ke ya dawo ana fassara mai ya ke ya dawo ana fassara mai sai da yi sauka ba ke ba wani ba gaba ɗaya saukar da aka rubuto yayi a gaba Abdullahi da Abbas ta Qur'ani mai girma sauka 33 wasu saukar a ciki ya yi su ne kawai don gwamnan ɗin tilawa don arabashin tilawa ta nuna wannan jina da so. kyakkyawar da ɗan masha'awa talatin din ne ya yi su domin tilawa tsalla sauka uku kuma ya yi su domin fasa a je a dawo a je a dawo sai da yi so ko kuma a so uku ne ya yi domin tabbatar da tilawa so talatin din ya yi domin fassa na ɗan sha'awa karatu amma dai kai shi ba ɗaya talatin da ba a zuwa a kula da abbas amma za ga wani da ƙyar da maƙyarƙyata ya yi wa lima da tura shi da ake yi tura shi da ake a kan haka ya hau ya karanta ya karanta ayoyin da ya karanta a ranar walima yana jan ayoyin ayoyin suna jan shi amma da ranar ya fita daga makarantar ba shi ba makarantar da an yi magana ki ayoyin walima iyayen ma sun yana zuwa makarantar to kai ba yi walima ba wani ya yi walima mai yi sauran saura to wannan ko ba wai saukar walima ba a saukar hadda sai da yaje dawo yaje sai da ya maimaita su da karatun almasa wannan ke don kuma zai maimaita su uku akan abin da ya shafi masara alqur'ani isa malamai suka ce idan tafsiri ya zama wanda daga wani mujahid ibn jabar to shi kenan ka kammala tafsiri to shi wani mujahid ibn jabar shi yake cewa da Allah ta'ala ya ce wala tattabi'u subula wai menene as-subula a wannan ayatin cikin suratul an'am malam mujahid sai mujahid ibn jama ya ce asubulu waɗannan hanyoyin da Allah ta'ala ya ce kada ku bi albid'u wa shubuhat su ne da shubuhi kuma na mujahid jabar ya rasu a shekara ta ɗari ɗaya ne da wani abu hijiriya haka kenan yau tsakanin mu da shekara dubu ɗaya dubu ɗaya da ɗari da wani abu idan abin da ya sa da an ci albida da zara an faɗi a cikin kamar a ce a bakin su kaɗai aka fara da sunan bidiya ya ce albidon abin da ake bida a su ne albidon wa shubuhat da shubuhi shubuhi su suka karamar mummunan cuta ce ana samun shubha a aqida ana samun shubha a al-ahkam ana samun shubha a al'amura masu tarewa wanda yake shubha ba kamar bala'i ba ce isa rasul mai ce kuma da taɓa shubhat wanda da stabara a lafin da ya yi وما وقع بشبهات وقع بالحرام كالراعي يقع حول الحمى ba مسألة الشبهة بقرار مسألة بشي بقرار قال مجاهد السبل البدع والشبهات كما استوى حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم يجيب يجيب من الشبهات وقد استوى الدين من العرف كما وقع في الشبهات وقع في الحرام أظن ابن رجل الحنبلي يجي شيء وجه حديث الإمام بن الشبهات يا يوم هذا الشبهة شبهاتي لك من يمن شبهة اللي تشكي من يمن wanda yake ita ce ta kai ga nasara inda suke a yau saboda annabi isa alaihi salatu wasalam sai ga shi yana warkar da wanda aka haifa da makata da makata shi da aka mara sai ga shi yana warkar da wanda yake yana da kuturta kuturta ma ba busasshiya ba mai altazin al'abras da yake abin da arab kuturta ya zo in mutum ya rasu ne shi sai suka ce wannan ai Allah ne sai suka sai shubha ta shige su suka allantar da shi tana da shubha ba karamin hatsari ne shi shubha ba karamin bala'i ne ce cuta ce daga cikin manya-manyan cututtuka da sai ga mutum ya ɗan ɗan shubha ya mai da ita abin da yake yi Allah ya tsaye isa ma da yace ya tayyib ne da wani yace al-bid'u bid'o'i wa shubuhat shubuhat dan ita bidiya ana mata kallon addini ce alhalin kuma ba addini ce ta yadda kaga ta sha bambam da ashariya ke to samu hita ba ba da za a mutum ya dauki ashariya ya ce wai addini ce ba ba addini ce amma sai mutum ya ɗauki wani abu ke su yadda sunan addini ka kai ya kankare shi Allah ta'ala ya sani bisa wata ne Allah wa wanda su wanda yake riko da su yana masa kallon addini to daga nan fa za a ga yana ya sake addinin taku ɗaya taku biyu taku uku taku biyu har ga an zo an yi hannun riga inda yake daban inda addini yake ga can kilomita guda Allah ya Allah ta ce innal ladina farraqu dinahum wa innal ladina dinahum ladina dinahum lalle dukkan waɗanda suka rabu da addinin su suka ajiye addinin daban suka zo suka kama harkar su daban a wannan sai rabu da shi kenan ko kuma farraqu dinahum suka ma addinin su a yaga kowa ya jana kowa ya jana Allah ta'ala ya وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد أخرجاه وعن عائشة أن روى الحديث عائشة الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها صديقة يتكلم كانت صديقة sannan mahaifinta kuma siddiqi ne mai gidanta kuma khatimun da biyu ya ne wa imamul mursalin kun fahimci wannan da biyu ita karantar ta siddiqa ce mahaifinta siddiqi ne mai gidanta kuma da Allah ta'ala ya ƙara mata yadda Allah ta'ala ya ƙara mata ɗaukaka babbar ce daga cikin mata ubangiji Allah madaukin sarki ya karɓi rayuwar mai gidan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dubu dubu ta wuce shekara goma sha takwas ba da shekarun aure da shekarun haihuwar da ta tsaya ta dinga karantar da maza ta dinga karantar da mata ta biyo da suna kuma tana na aisha da mata su dinga karantar da kuma ko ta karantar ya zama na za ka lana wa an aisha ta rabbi Allah wa an aisha ta rabbi Allah da hadisan cikin gida da hadisan waje duk ana waituwa da gurin na aisha rabbi Allah ta'ala ana Allah ta'ala ya fara mace ita ma Allah ta'ala ya mata ta ta Allah ta'ala ya ƙara mata ɗaukaka Allah ta'ala ya ƙara mata yi wa na shi ta a jisar da da yi sa da shi da wani wa da ɗauki nauyin kawo su gobe wannan shi kamar da ba ana hadar wani hadisi daga rana shi Allah ta'ala ya ƙara mata yi da shi tana ɗalibai mata banda ɗalibai maza daga cikin ɗaliban ta mata a kowace ake kira amuratu binti abdulrahman babban ɗaliban ta ce ita amuratu binti abdulrahman wacce take ɗaliban na aisha wa radiyallahu anha ita ce malamar malamin malik ba zai mimita ita amuratu binti abdulrahman ɗaliban na aisha wa radiyallahu anha ita ce malamar malamin malik yana imam malik ibn anas jikan amra ne ta bangaren ka kenan kana gudu silsilar ilimin malik sai ka ce malik sai malamin sa sai amra sai aisha sai rasulullah wa alihi Allah ta'ala ya kara mata ita su kuma ubangiji subhanahu wa ta'ala ya kasa da gaba anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala lalle ba ita Allah sai da aminci Allah su fara tabbata a gare shi ya ce man ahdasa fi amrina hada duk wanda ya kaga a cikin wannan wannan addinin namu mace ko namiji saboda zaka zumba ko ba shi ba yana da gaskatuwa ga mace yana da gaskatuwa da namiji man ahdasa fi amrina hada duk wanda ya kaga a cikin addinin nan namu ma laysa minhu abinda baya ciki ya kago shi ya sa to fa huwa raddu wannan abin da ya kawo an mai mishi ba a bukata saboda addinin ya cika gaba yin makaranta ce ba a bukatar kari sa'awar sarma ya bai wa musulunci kariya ta ciki duk wanda ya kawo da wani abu da sunan addini ya sa cikin addini ba a bukata domin yin haka yana nuna shakku ga mutum cewa manzo Allah bai gama isar da mutunci ba ka lura da kyau duk wani wanda ya ce ga wani abu yana cikin addini ko mai tuwa da ke ko ko alhali manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai zo da shi ba to wannan abin wannan wannan abin wannan wanda ya ga wannan yana cikin manzancin manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam to kuma abin da na kula da su na matsalar shugabanci da suke addabar mutane sai ka an ce to yanzu a ta sallah a masallaci da kafin ke ya zo bid'a a samun masallaci mafi ya zama bid'a a yi karatu da bututun magana shi ma ya zama bid'a ina ma ku gane wannan ko kuma a je aiki hajji a jirgin sama ya zama bid'a a je aiki hajji a mota ya zama bid'a ya jahilci cewa abin da ake magana shine kan abin da ya shafa kuma ubangiji subhanahu ala ya fayyace waɗannan al'amura yake cewa wal khaira wal bighala wal hamira takhudhu min ya ce wani yawon kuma Allah ta Allah ta'ala yana halittar kuma abinda sun sani ba tunda a wannan lokacin abinda aka ambata shine alkhaila da albirgal da ko godan nan ma aka faɗa a ciki ya Allah ta'ala ce gashi gashi gashi gashi amma sai mutum ya ce to dan me za a hawo jirgin sama bayan Allah ta'ala ce wa yakhluqu ma la ta'lamun Allah ta'ala yana halitta ba wai halitta ba yana dan yakhluqu fi ne mubaraki Allah yana halittar abin da ku sani wani hadisi a farjahu imam bukhari da wasu da suka rike shi wani hadisi yana cikin hadisan da malamai suka rasa wato rike shi ne daga cikin ginshiɗan addinin musulunci hadisan da suka rike addinin musulunci wannan yana ciki domin yana cikin hadisan da suka rike musulunci kariya na babu wani abu da za a sa a cikin musulunci da sunan musulunci kuma bayan musulunci ya riga ya cika wafi lafzi a wani lafazin man amila amalan duk wanda ya aikata wani aiki laisa alai amrana ba mu muka sanya shi wannan aikin ba wa huwa raddu to an da wannan aikin ba a baka وتوكل من عمل عملا عملا نكرة تضع السياق مع الشر قال بس كتي وانا ما جزئية لا don ku fahimci cewa ubangiji subhanahu wata ala bai zarrabe wa akan yawan aiki ba ka fahimci wannan da kyau Allah bai zarrabe ka na ka tara aiki da yawa abin da Allah ya zarrabe ka shine ka yi aiki mai kyau kamar da mai karanta magana ɗaya daga cikin sahabbai ce ko oh, magana abu da ta wani mutsarin zarratin da birni ma taqwa wa yaqinin a'zamu wa ardun wa ardun min amsal al-jibali ibadatan min al-muttaqin ubangiji subhanahu wa ta'ala yake cewa tabaraka allazi bi yadihi mulk wa ala kulli shay'in qadir allazi khalaqa al-mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala waye a cikin ku ya fi kyakkyawan aiki ba wai a cikin ku ya fi tara aiki mai yawa ba dan sai wanda ya tara aiki mai yawa kuma gaba ɗaya aikin tutuwa da ke a tutuwa da ke ma sai mace riƙewa da riƙe wani ya ta fito a bana wa ala yana kan ba abin da zai yi saboda haka abin da ake bukata shine aiki ya zama mai kyau yace man amila amalan laysa alai amruna fa huwa rabb وللبخاري الرواية الإمام البخاري محمد بن إسماعيل البخاري أصلا البخاري سنن قرن سنن شي محمد سنن ما يفسر isma'il سنن قرن سو بخارى tana yake أصبحان mun gano da ke ko yana da littafai da ya rubuta da ciki akwai al'adabul mufrad akwai at-tariqul kabir akwai al-jami' sahih ne ma musulmi ne akwai al-jami' sahih wani ya shahara da soyar bukani والبخاري عن ابي هريره رضي الله عنه او امام البخاري وانا اكبر رجل ابو هريره الله تعالى تعالى مشيئته ابو هريره عبد الرحمن بن صخر الدوسي wanda yake ya taba zama gwamnan kufa ya zo ya dauki hankici yana share yana share zuba sai ya fashe duka so da sai dan ya tara Allah ta'ala ne yake cewa tumma la tusaluna yawma anan sannan tabbas a ranar lahira sai an tambaye ku don gaya jikina sai ya tuna a da sai dai ya share gumi da hannu amma yanzu hankici ya ɗauko ya share wa a shi an samu yunwa yana Allah zai tambaye shi a kan wani yunwa قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال الله صلى الله عليه وسلم أن زلنا متبقى في تبيع سليم عليها an ɗaura sama an ɗaura ƙasa amma za da su takarma uku yake da su akwai malaman kawai da na musamman ne wajen wani sallama zai su ne dole shi ni ni'ima ne Allah ta'ala ya maka su eh? wani za a bi riga shi ne cire ta sai sati ko rabin sati a wasu kiwo wani sati ta wanda yake da ya wanke ne karkaɗe ya karkaɗe sai ya bayar a ciki duk ni'ima ce duk ni'imomi ne da Allah subhanahu wa ta'ala ya <laughs> Allah ni ma ce wani sai da daddare yake wankewa dan in ya wanke sai ya shanya sai ya kashe wuta ya abin da sadi Allah zai kai mu lafiya ba su ba ya bushe sai mai da shi sallallahu alaihi wasallam قال رسول الله صلى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل امتي يقولون الجنه الا من ابى قالوا ومن يابى قال من اطاعني دخل الجنه ومن عصاني فقد ابى manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana hadisin Imam Bukhari yace kullu ummati dukkanin al'ummata domin kullu tana cikin samun umur yadda kuluna da janna za su shiga aljanna illa man aba sai kawai da yake shiga amma san manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine kowa ya shiga to wannan wace al'umma kuma al'umma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta da suka shi akwai ummatul da'awa, akwai ummatul ijaba ummatu da'awa ita ce al'umma baki ɗayan su arnan su da musulman su duk annabi Allah ta'ala ya kira manzo salama dan ya kira su zuwa musulunci su ya kira ummatu da'awa ummatu ijaba ko su ne musulman da suka amsa wallahu yad'u ila daris salam Allah yana kira kowa da kowa zuwa gidan aminci amma wa yana gidan mushawu na shirin mustaqim yana shirye da wanda yake so zuwa ga farkin yake rasulan ya ce kullu ummati yadkhuluna aljannata illa man aba sai dai kawai ne qalu sai suka ce wani aba ya ba wanda ki shiga aljanna qal sai manzo Allah ya ce man aba'an duk wanda ya bi ni da khala aljanna wanda ya shiga aljanna wa man ni wanda ya saba mini faqad aba wanda ya ki shiga aljanna shi ya zaba ma kanshi in shiga aljanna wa man yusaddiqu bila shiqaqi فذلك wannan kenan yana nuna mana shi shiga musulunci dan shi ne biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shiga musulunci riko da wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wannan shi ne musulunci wani ya taɓa tambaya yace ma yace ya ji wani ya ce duk wanda ya so manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ko da dai aiki ne shi ba kuna ji magana da kyau duk wanda ya so manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kuma yana son manzan Allah to ko bai yi aiki ba ba zai shiga wannan zai shiga aljanna to wannan kuma ba zai haɗu ba ba za su taba ba ba hada misali yana son manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma yana saba wa umarnin manzan Allah wannan zai son manzan Allah da kyau yana son manzo Allah manzo Allah ya ce a tahi shi kuma ya zauna yana son manzo Allah manzo Allah ya ce a zauna shi kuma tahi kun gane jumlar saboda haka sai mu lura shubha ce ake amfani da irin wannan lokuta iza a shan Muhammad ibn Abdullah yake da littafi da suna kashfu shubha dan a yi yawan mutane shubha son manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wannan abu ne da baki kowa zai iya faɗa amma abin da zai gaskata ba na wadar da awace kowa da yamma abin da zai gaskata shi ne a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bai wa Ali ibn Abi Talib tuta ce ka tafi zuwa ya ce ka tafi karka wayo sai na Ali ya taka kafa yana tafiya sai ya tsaye ce ya Rasulullah a me zan yake su bai wai ya karbace shi saboda an ce shi irin shi sai dauka alal kwanaka kan zafi kawai ba wai kada a tun da ya ce kada wai wai wai wai a ce a a wasu ya a kan me zai bai iya wai wai wai ya haɗe da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce me kare to da ka sai dauki wani yawan ma yushi kana ji da ko. na sha mai ta mana ma'aikin Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yana kan bumbai yana hudu ba ranar juma'a sai wani yana matsallaka mutane a daidai lokacin da wani ke sun tsallaka mutane abdullahi ɗan masu kuma ya sauko kabashi cikin masallaci ya sauko ɗaya saura ɗaya. ɗan rasu da mai da wannan mai sun tsallaka mutane kai saura sai abdullahi ɗan masu ne zauna a kan azarfi goma bai iya ɗauko ɗaya gabar ya shigo ne gaba a wasu da mai ce kera zai ke kan azarfi goma kuma mai kwarai ce aika zauna a ce ai da wani aiki kaga waɗannan ko da ba su ce su ne masoya manzan Allah ba kai ka san su ne masoya manzan Allah sallallahu domin ba sa ƙetare inda ya shata musu za a zarge shi a so a ce da su ɗan kaza ne ɗan kaza ne wannan shi da ya ɗauki wannan a matsayin lazimi shi yake bata maka shi lokaci amma su ka so da kan su wuce wa ga da wannan ne ake samun matsayi ake samun ɗaukaka a wurin Allah subhanahu wa ta'ala da wancan ne tsantsar biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam take nuna amma mutum ya dauko karamu na da da ne zo yana kiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana kiran da na hadisi yana yana hadisi musa wanda yake ko mahaifinsa ba zai iya kira sunan mahaifinsa da mahaifiyarsa yana mahaifinsa na mahaifinsa yana kiɗa wasu suna rawa ana ciki ina ba ta mutum kenan mutum da iya wannan ba sai da dawo da darajar masu zara sallama kasar darajar mahaifinsa su ne iya burta waɗannan ƙazamahun makamu don maganganu ne ƙazamahun makamu ba su dace da masu Allah sallallahu alaihi wasallam masu Allah ya barbanta da su a ce ana kin ana yana hanyar wannan ya barbanta da su balle har a zo a ce wai ga ga shakar masu Allah sallallahu alaihi wasallam za ku zo ku bar wani a can amurka ya ko ya aibanta manzan Allah su to shi wannan kuma rantsu ya yi na biyar a magana da yaron ku dan yana magana da yaran ku ya ɗauko karatu yana kiran manzan Allah yana kiran mai ɗakinsa wani gaba yana cewa ba man baki ba baki a kusurin da zai shi kwanar yana kiɗa yana kiran manzan Allah wai baban baki a wata wata sahara ta baki manzan Allah ne man baki wannan in bai zama wanda ya rage wa tsara sulama daraja ba to waye rage shi da kuma wai wannan shi ne so na mamman Allah sallallahu alaihi wasallam akwai dan shi akwai waye shi akwai wa maganganu ka zama mun maganganu Allah ya tsare mu قال رحمه الله عز وجل في صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال أبغض الناس إلى الله ثلاثة ملعب في الحق ومضطر في الإسلام سنة الجاهلية ومطلب دم امرئ مسلم بغير حق ليهلك دمه رواه البخاري وفي الصحيح an ما حديثي daga الصحيح معنا كل زمان zai البخاري كل زمان ko مسلم sahih muslim kamar da muka faɗa an ibn abbas an karɓo wani hadisi ne daga abdullahi ibn abbas turjumanul qur'an shi ya kira turjumanul qur'an masanin fassara alqur'ani mai girma shi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce amma wa fi din wa alimu ta'wil ya Allah ka fahimtar da shi addini ya Allah ka sanar da shi fassara alqur'ani suna cikin sirrarus sahaba ƙananan sahabban ƙananan sahabban shi ana gan shi abdullahi ibn abbas abbas ne shi ne babban manzan allah sallallahu alaihi wasallam ina ka ce babba shi ne dan uwan ba kenan da mahaifin manzan allah abdullahi da abbas mahaifin abdullahi ibn abbas da abu talib mahaifin aliyu duk da ɗan su ba da kai kaiwa da kaiwa wani ne kenan abbas kwakwar shi ne kimi abbas yana cikin ahalin bait na ƙarshe kenan abdullahi bin abbas ba yana cikin ahalul bait amma abdullahi bin abbas cikin ahalin bait abdullahi bin abbas yana cikin masana alqur'ani ne masana alqur'ani Allah ta'ala ya sanar da shi tafsirin alqur'ani ne Allah ta'ala ya kara mishi gaba da ƙara mishi shi ma ya ga kike su daban-daban ya ga fitintunu iri daban-daban tarihi ya nuna lokacin da ake masai na aliyu a yaga suka kafartar da sai na aliyu suka kafartar da mu'awiyar dole a bisu fiyan suka ce aliyu na tsari da duk jama'a sa kafare ne mu'awiyar dole a bisu fiyan da duk jama'a shi kafare ne yana su isu ne kawai su kimanin dubu goma sha abdullahi na abbas ya ce da su ya ce da aliyu na bin ya ba shi izinin ya ke tattauna da su yace za ka iya rasu yace ba shi izini ya je tattauna da su yace me yayi rikicin su da Ali da da da da Ali bin Abi yace shi rikicin su da su shine abubuwa da ba haka abu farko dan me dan me za a ce waya ɗebo wasu tawaga daga cikin jama'ar Ali da Abi a ɗebo wasu daga cikin Muawiya da Abi Sufyan a ce wurin su za su yi sulhu su za su tattauna bayan Allah ta'ala ya ce inna da hukmu lillahi kun ba shubha da muku magana ko kun ba shubha da muku magana ko sai Abdullahi da Abbas ya ci to amma kar ku manta akan abin da ya shafi jinin zuwa ne al'amma ko zono ko kurege zono Allah ta'ala yake cewa akan abin da ya shafi jini na zono da aka kashe a haram Allah ta'ala ya ce يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الشيء وأنتم حرم ومن قتله متعمدا فجزاؤه مثل ما قتل من النعم يحكم به سواء أجل يؤتي أسامو شي mutum biyu daga cikin su yi hukunci akan abin da ya hukunci mutumin da ya kashe zama yana cikin harami mai hukuncinsa a samu mutum biyu daga cikin ku su yi mai hukunci su ce daidai ne da ya dauki akuya ko ya dauki saniya ko ya dauki abin nan rakumi da sauransu ya mai da shi a gurgun wancan zoman da ya buge kenan a kan jinin zoman Allah ta ya ce a samu mutum nawa ina kuma kan jinin mutane to haka Abdullahi bin Abbas ya tsaya saurari shugabansu ya saurari shugabansu ya mai wasu da martani cikin dubu goma sha biyu din nan aka samu dubu takwas suka barata da wannan Allah ala yi sani Abdullahi da Abbas ba karamar mutum su ne akwai wani littafi da ake jingirawa zuwa gare shi tanwirul mitibas dan tafsirin bin Abbas wannan tafsiri yana bukata a kada mai kura lura da jingina shi da ake zuwa ga Abdullahi bin Abbas ba lura da abin da ke ciki قال رحمه الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما لم يمن هذا صلى الله عليه وسلم أبغض الناس إلى الله waɗanda Allah ta'ala ya fi fushi da su a cikin mutane salasa mutum inna billahi kun ce muke a haɗu dini ila Allah alhanifiyar musamman Allah ta'ala yana suna ta al-muhamma nan kuma ya ce abubuwan nas waɗanda Allah ta'ala ya fi ki idan Allah ta'ala yana suna ta ki isa ne akwai da yake cewa wa wani tuba ila Allah kawai an yasa kaba a rai mutum ya tuba zuwa ga Allah tuka ma Allah ya fushi da shi shi Allah yana da sifa ta fushi in ya fushi da mutum shi ke kenan wa man yahmil alayhi ghadabi faqad hawa wanda Allah ta'ala ya fi fushi da su a cikin mutane mutane uku mutum da farko mulhidun fil ha mabarnaci wanda kuma ce mulhid shine mai karkatar da ayoyin alqur'ani da sama ba Allah sallallahu alaihi wasallam sai innal ladina yulhiduna fi ayatina la yaqulu alaihim مثال الذي يلحدون إليه عجمي وهذا لسان عربي مبين ملحد في الحرم مقصد شيء حرم wannan Allah maɗaukin sarki ya yi fushi da shi yana cikin waɗanda Allah ya fushi da su mutumin da zai barna a haramin makka barna a haramin makka barna ta aƙida barna ta tauhidi barna ta bid'a duk abin da ya yi ya yi a a to Allah maɗaukin sarki ya yi kar ka manta barna haramu ce a ko ina ne amma haramcin ta yana ƙara karfafa idan mutum ya yi ta yi wannan barna a cikin haram ce mun shi da haram amma a ƙanadi za su fara dawa ka tambaye su mutu irin halin da masu zaman kashe wuce suke a ƙasar ya kama wuri sau Allah ta wa mutar fil islami sunnatul jahiliya da wanda yake bin tafarkin jahiliya yake so ya koma shi a cikin musulunci wanda yake ɗebo a gargajiya ya sanya ta a cikin musulunci ina da ga musulunci yana yi ga kuma gargajiya yana yi na uku wa muqalibu dama mulkin musulmi da wanda yake neman jinin mutum musulmi dare da rana safa da yamma domin haƙƙin ba tare da wani haƙƙi ba haka kawai wanda neman masa da yi dama domin ya zubar da jininsa ya kashe shi haka kawai yake so ya kashe shi ba tare da wani haƙƙi na shari'a ba ba wani haƙƙi na shubha da shi ke rike ba to waɗannan mutane su ne waɗanda ubangiji subhanahu wa ta'ala ya yafi fushi da su Allah ta'ala ya tsare rawahu al-bukhari wa hadith ba al-bukhari ya rawaito shi qala shaykh al-islam ibn taymiyyah rahimahullah ta'ala qawlu sunnat al يندرج فيها كل جاهلية ومرقة أو مقيدة أي في شخص دون شخص كتابية أو وثنية أو غيرهما من كل مخالفة لما جاء به المرسلون قال شيخ الإسلام ابن تيمية شيخ الإسلام أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية يجي شيخ ولكن شيخ الإسلام ابن تيمية بايد على تعريفه وإلا لما يجي لو كنت مكي مقدر a littafin alwasfiya Allah madaukakin sarki ya albarkaci rayuwar ibn jiniya wanda yake ya yi gwagwarmaya sosai da sosai ya yi fito na fito da alƙalaminsa da jawabinsa ko bugun goro ya san da shi a kan ɗauri in dai kan ɗauri ne ba to ko goro ya san da shi a kan ɗauri ƙarshe ba amma abin da a gidan yari ya rasu lokacin da ya rasu haka garin damash ya tashi baki ɗayansa da kwarar da garin kasa ibn kasir da yake tarjamasa a cikin albidiya da wani yin cewa a sanin shi wasu mutane uku ne kawai ba su samu dama halartar su ba da ba su fita ba shigewa ɗaki suka yi suka rubuta wani domin sun san mutane za su musu rubutu saboda an tsagoran makiyayi wani da ne amma ta ko ta ina ka mutu cikin gari ko ana fito da ruwa da ai Allah ta ne Allah ta'ala ya cikin shirkafa Allah ta'ala ya hamshi ya rasu a shekara ta ɗari bakwai da ashirin da takwas Muhammad ibn Abdul Wahab ana yin shekara ta dubu ɗaya da ɗari ɗaya da goma sha biyar sai wani yake cewa wai ai ibn taymiya ya lalace ne saboda ya karanta mutum zuwa Eh, ya ce sun ce wani jami'a mafi manzan Allah subhanallah mafi manzan Allah sai ga littafi ibn jami'a ya rubuta as-sarimul as-sarimul masulun ala shatimir rasul zararra ta kobi akan duk wanda ya duk wanda ya zagi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya aibata manzan Allah hukuncin kisa ne akan shi ibn jami'a ya yi littafi akan wannan duk wanda ya ya aibanta manzana wajen kisa ya baki manzana zai wannan da suka ce ya rusa ne kamar ya ce a yana ce maka shuwa wanda yake a cikin su ba wanda ya garbuta irin wannan littafin wani littafi da ya fito da haƙoƙin wanda Allah sallallahu ta'ala da ya sallama ba sallallahu ta'ala da ya alaihi wasallam kuma da hayar da ya mafi wani abu da malamin faɗa ba sai dai ce mana wane ya ce wane ya ce yana da karfi mana maganganu kawai za ka ce abin da shi ya ce ya ce fadlul islam kuma ya ce babu jubi da holi fil islam kuma su ne abin da ya faɗa ba sauran ayoyi ne da hadisai da maganganu waɗanda suka gabace shi قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله شيخ الاسلام ابن تيميه قول بعد ما قال صلى الله عليه وسلم ومبتدا في الاسلام سنه الجاهليه يندرج فيها yana shiga karkashin sunatar jahiliya kullu jahiliya ce duk abin da ya shafi maguzanci mutlaqatin aw muqayyada shin sakakkiyar maguzanci ne ko kuma kayyadajiya kamar ya sakakkiya wanda yake ta da gari ce ko wace ki a ta ne ko mutane ce akwai akwai maguzanci na gaba gari baki daya akwai kuma maguzanci na kabila da kuma al'ada da kuma mutum ma shi a karan kansa kaga iya ɗauki cewa shi yana da wani tsari na shi a gidan shi yana da wani ɗakin ko ba ta shi ma ba ta shi ai fi shaksin duna shaksin aka samu wata wata jahiliya a wurin wani a inda kuma ba a samu wannan jahiliyar a wurin wani shin wannan jahiliyar da kitabiyatan ta kiristanci ce an wasaniyatan ko ta magudanci ce shin a cikin kiristanci aka ɗebo ta ko a cikin magudanci aka ɗebo ta kowane irin suna aka bata kamar asmaniya ko kuma nisanci ne ko demokuraɗiyya ce kowane irin tsarin da ba musulunci ba jahiliya ce an ga dubu demokuraɗiyya jahiliya ce ta wasu suke neman ƙaƙaba mutane karfi da yaki da zara ai jahiliya ce ai wace ce wace ce wace ce maguzanci ne tsantsan shi kamar da kusan maguzawa suna kan wani ƙarfi haka nan demokuraɗiyya ita ma maguzanci ce tsantsanta haka nan tsarin da ba musulunci ba maguzanci ne amma wani a ne kuma ake so a da musulunci ko shi ne na da saboda ka za kawo abinci ma haka ka ci da hannun dama sai a gani kamar baka waye ba sai dai mutum ya sa hannun hagu ya ci wani kuma ke mai magana ya ce ku cire hagu ke na iya min kulli ma min kulli mukhalafatin lima ja'a bihi mursalun dauki ka'ida dan ka koyi ce mece ce da hindiya duk abin da ya saba ma abin da manzanni suka zo da shi to wannan abin jahiliya kullum da ke ko ba yi ke hanyar zan ce da kai ka ba da misali sai ka ba da misali irin wannan kamar yanzu za a fito roƙon ruwa mata su sa kayan maza maza su sa kayan mata a ɗibi karambuna da jarmuki ana ta yawo halilu ne ba su ruwa su sha dan sarki ruwa mai rigar ruwa mai rawar ruwa mai takalmin ruwa kaga wannan tsantsan goron jahiliya ke magudanci ne kwatak arnanci ne tsantsan shi wannan ana wajen kun gara wannan kowa zai iya turo da irin waɗannan abubuwa wasu wuraren an riga an share su amma wasu wuraren har yanzu abubuwan suna nan suna musu lura da gari zuwa gari kabila zuwa kabila dangi zuwa dangi duk wani abu da ake yi da ya saba ma abin da manzanni suka zo da su wannan abu shi ne jahiliya kai ka ɗauki jahiliya period wani lokaci ne na dace eh shi ne na dace kuma ba za a koma irin wancan ba amma yana nan yana bin jini yana nan yana bin cikin al'umma na karɓar magana karanta jahiliya period ka ɗauki wani abu ne na dawa da yake yanzu kwata-kwata babu jahiliya a cikin mutane kuma lura da wannan bayani da malam ya mana ibnu kimiyya da cewa jahiliya ita ce duk wani abin da ya saba ma abin da manzanni suka mutu هذا ذلك يبقى المسائل كده هو قاعدة أكبر قال رحمه الله وفي صحيح أن قتيبة رضي الله عنه قال يا معشر القراء استقيموا فإن استقمتم فقد سبقتم سبقا بعيدا فإن أخذتم يمينا وشمالا فقد ضللتم ضلالا بعيدا وفي صحيح يا بعض كتاب صحيح وأنا شيء ما البخاري في الحقوق أنا قتيبة لأن قتيبة بن اليمان Allah ta'ala ya kara mashi yadda sahibu sirri rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shine ma'abucin sirrin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inda manzon Allah zai sirri bil hudayra saboda haka ga ma Allah sallallahu alaihi wasallam sai da ya lissa ba mu hudayra mun ka yi kaga wani wani munafiki ne wani wala munafiki saboda haka idan aka ce wani ya rasu hudayra sai ya zuwa ibn sallah kuma dan ka kawai ya lura cewa gaba da hudayra yake sallah shi ma sai su dare ki nesa saboda tsan tawakunsu sai da umar ya tambaye shi cewa ya faɗa mai gaskiya baya cikin waɗannan sanar nisa ba mana har yanzu duk da bishara da ake wasu ba su ji ba cewa eh sai da cikin shi. ba zai ba su duka ba ba zai faɗa mashi don sirri amma shi ba ci kullu wani ke ko huzaifatu ibn al-yaman huzaifatu in kana son ka huzaifatu ya ce ya mutane sun kasance suna tambayar a rasu lama a kai na kasance na tambayi shan bayanin da zuwa zuwa shi wani na tambayi ya tambayi fitina mai cinci farkon fitina kuma ɗan haka mai ci wata kowa da za a ɓalle sai kuma ɗan haka mai ci sai tambayi shi sai umar da tambaye umar shin za a buɗe kofar ne ko za a balle ta wadda jira da kyau sai umar ya ce mashi karya ta za a yi ba buɗe ta za a yi sai ko ya ce in ko an karya ta za a sake buɗe ba za ta taɓa ba za a taɓa bayyana ta ba sai mai tambaye tambaye Uzaifa ya ce Uzaifa ko Umar ya san wannan kofar sai ce tabbas ya san wannan kofar wata kofa ce ta ce kashe Umar ta ba tun da aka kai sai na umar yana sallah masu ba har yanzu nan kasar duniya ba ta samu zama lafiya in ya ɗan rusa na wani lokacin sai ga ya tashi wani lokacin Kuma wannan shawar tun da aka kashe malam tsara har yanzu babu wanda yake mishari kasan daɗin bacci ne yake sawa a yi a ce ma da ya yi bacci har da mishari sallama sai a yawa mutum da bai kafin mai sallama ya fito ya daga ya fito wanda aka tura ya yi sallama ce ya da da yi kenan kafin ya dawo ya fito wanda aka tura ya sallama din ya fito amma yanzu ba sai dan aikin ya fito ya kusa kulewa abu kabi ya fito an ga yi ba yana fitowa yana nufin ka wanda ake gadin bai tsira ba mai gadin bai tsira ba wanda ba a gadin bai tsira ba ألف mai الفصل فقرأ ألف عليه ya ce ya ce yake cewa ya ma'ashar qura ya ku taron makaranta istaqimu ku fa miƙe eh makaranta alqur'ani ne ba in ya ba karamin alkhairi za a samu saboda ka zaka tambaye shi wanda ce da shi an an haihuwa ba wai bude qur'ani zai yi kawai izini bane farko saboda ka da ya bude qur'ani ya ga cewa wannan aya tana cikin lantana sai ce to sunan ce ga ba da zara ya ya ce ya ma shar qurra istaqimu ku miƙe fa in istaqamtu har idan kuka miƙe kuka aiki na alqur'ani ya karanta fa qad sabaqtum sabaqan ba'ida to hakika kun gabata kun wuce mutane wucewa da kenan mutane ku za su fa yana yaminan wa shimalan amma idan kuka kama wata hanya dama da hagu faƙar gwanantun balaran balaina hakika kun ɓace ɓacewa mai nisan da sai ina ka ce ma alƙurramu haka ina ga wanda ba alƙari ba in ji makarantun ƙur'ani ake ganin cewa shi ma zai karkace to ina ga wanda ba makarantun ƙur'ani ba ce an shi ma dafa yake yi kullum da ke ko dan don makaranta ƙwa'ani sun shigar da wani abubuwan da ba sa cikin alƙwa'ani na abin da ya shafi salon karantawa da yadda ake karantawa a kuma da ba su da alaƙa da ƙwa'ani kawai za ga wani makaranci inda murya shi ta kaɗa shi ma ga shi da ƙwa'ana amma shi ke bin murya ba murya ce take shi ba saboda yadda salon murya ya fi shi ma sai ya daga alimamul kurtubi ya yi bayani mai nisan mai zirfin gaskiya mukaddimasa da tafiya ta ke tafiya sai imamul qurtubi ya nasa ya nasa da sunan wata kasa yace musamman abin da ke faruwa a ƙasar masa sun shekaru a ruwa wato akwai abubuwan da suke bukata ake bukatar lura da su ko dai ba ba a yi nisa ba dai mun yana ku kusa za ka cewa da halin da ake bukata shine kawai ne a ga cewa ya za a yi a ƙara adadin waɗanda suke walima a ce ba na mun zuwa kima da ɗalibai ko kamar alhamdulillah ba na mun yi ɗalibai saba'in sai ga ɗalibin da ya hau mambari ayoyin da aka yi tirenin nashi sama da sati biyu duk na sata da sati biyu ana tirenin amma sai ga ayoyin da ya zo ya karanta a kan mambari yana jin su suna jin shi balle sauran ayoyin ƙwararren kuma da ba a su aka yi aka yi mai gwaji wanda ke ka'ida ita ce da zarar mutum ya karanta ƙwararren ya sauke to duk inda ka buɗe mishi duk ya karantawa ba ya koma dole kusan karatun haka yake wata rana ka ga an yi haka karatu na mashi saman yanka hanya kafin yaro ba ɗaya ba ko ne da ke ko an ga zama ka fara saboda haka in dai za a yi a tsaya amana ce ba kai za ka bi jama'a kai ba a ce a yi makaranta an ba a yi walima ɗalibai guduwa suke kai ba likita ne lallashi shi kake yi wallahi yaro ya iya karanta izi biyu ka ce da baban shi biya nan ya tsaya ya buga yaudare shi yaudare baban ya ce ya sauki. a ce akwai kudin malami akwai kudin kaza a kudin ma akwai kudin kaza ka ji ana ba ma yaro kudi ya ta sama dubu uku na wannan wanda zai wajen ce sannan ya zo ya karanta maka da sunan ya sauke daga ba abin da yi kan ma ka ce ya karanta maka ko kuki kuki yau ko kuma ka ce a ah, ya karanta biyu yau ke ruwa ne a'a ya karanta ayoyi ma masu sun da suka gaskiya wallahi ya ma ashar qur'an istaqimu wallahi istaqimu eh wannan wani ne da ya karanta da ya karanta ko a ko a ramadan da bana an nuna shi za ka da tulo da yawa a gaban shi na ba su din din na boko ne da da boko yake fasara su zama ya iya karanta na larabci shi ne ke karanta ila man hatta man hatta fa Allah ya tsare ya ma shar qurra wallahi duk mutumin da ya baka yara shi ka karanta mai da su ka karanta da su wani kana addini kawai batun ana gayyar wahima ana gayyar kaza ana gayyar kaza duk ba shi sai ka tabbatar da daidai gwargwaro ka isar da abin da kuma wallahi din tasiri da makarantun su ne suke ba karamar tasiri ba ne sai ka je jami'o'i za a ga duk yan gaba gaba MCSS a jami'a za a ga duk yan islamiyya ne a gaban su wanda bai taba yin islamiyya ba ka je MCSS ga gani ba abin da za a ga ko abin ba zai taba zama ba ko ba shi amin ko duk ko ciyawa na da awa ko ko rawa daga nan islamiyya a sai islamiyya nan da islamiyya nan da ake zuwa asalin suke sama ban fita wace na malamin malamai islamiyya suna islamiyya da karfe amma yaro ne zo sai biyar saura wani ma sai karfe biyar biyu in ba an sami iyaye ubanni tsayayyu ba sai yaro ya zai ga makaranta sai iyaye mata su ce zo ke nika ko ba ka wani cewa ba ba shi ko dai a aiki yaran nan kafin karfe ne ko kuma karfe uku ne sai dai a kwana da abu da yunwa ba magana kuma har yi buɗe musu to za ka ga samu sun ka na samu abin da suka samu saka sai an dage malamai musu sayu iya iyaye su sayu amma dai nan cewa ake da ya ma'ashar kuma na ba malama ake magana wani ba alƙali ke wani malam ba kuta kuta ba alƙali ba ne shi karan kashi malamin islamiyya yana buƙatar ya tsaya a gaban malami a lakana mashi ƙwa'ani wallahi kuma shi fi yawa saboda kada ya ɗauka cewa wai da awa yake jihadi yake yi ba wani jihadi yake yi wallahi da lahi mutum da yake karanta ƙwa'ani ba ya bude islamiyya ya bata ne yana fitar ba Allah bai kula mai ba wallahi Allah kada ya saba ɗauka wai jihadi yake yi ba jihadi yake yi ba fasabi yake yi wannan ai mun da ta akhbari ne ya ce yace man khalifa fi qira'ati sadar ba'da sala duk wanda ya kuskure a karanta qur'ani zai sadar ba jiyani wanda alhamdulillah zai ka alhamdulillah ko dai magana sallah ta baci ko kuma za ka yi ba'diya ta kamala in kuma mutum ɗabi'a shi kenan to aka ce bai halatta ya imanci ba sai dai ga ire-irensa وعن محمد بن وضاح أنه كان يقول مصدية فيكتب على الحلة فيقول فبكى وقال أنبانا سفيان بن عيينة أم جالي أن شعبي أم مسروق قال قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ليس عام إلا والذي بعده أشر منه لا أقول عام عام أم قول من عام ولا عام أخشب من عام ولا أمير خير من أمير لكن ذهاب علمائكم وخياركم ثم يحدث أقوام يكيسون الأمور بآرائهم فيهدم الإسلام ويسرى an karɓi wani hadisi daga muhammad ibn waddah shi muhammad ibn waddah ya kasance yana shiga masallaci idan ya shiga masallaci fa ya kifu ala hira sai ya je ya tsaya kan halka halka da aka yi halka halka ko dai ana zikiri wanda ya ce ya ba da nashin zikiri ya ce a karanta kaza kafa talatin da sai a ɗauka kuma kammala sai wanda ya ce a karanta kafa saba'in da biyar sai a ɗauka ko haka ne harka-harka. ko ya kul sai ya ce mala sai ya tsallake sai ya ci gaba da waɗannan abubuwa ɗin fata kara sai ya ambaci waɗannan abubuwan da yake ba wa ƙara a cikin yake cewa an ba na sufiyan bin uyayna sufiyan bin yana ya ba mu labarin cewa an mujahid daga malamin sa mujahid an sha'abi daga sha'abi an masruqin daga masruq jama'a ko kai wani daga wani daga wani daga wani masruf shine masruf bin ajda wanda Umar dan Khattab ya yi shi masruf bin Abdurrahman amma haka kawai sai a waye gari mutum ya ce wani ba shi ba shi da malami kuma ai shi karatu da nashi su gobe kuma a na kakan shi ya mutu da ma kakan shi ya ce zai kawo wannan ai ma kusanci ne ba amma kuke so da har ya zama abin alfahari ne ba mutum ke gani a ce shi ba shi da malami amma kuma shi nan muna karatu islami wani daga wani daga wani daga wani wallahi duk mutumin da ya mai da wai karatu shi ne shiga ɗaki ya yi nazari ya fito ba malami wukan da ya shiga nan da duk duk da ya fito da shi ya kowane kuma abin da zai nuna maka na rashin wayewar mutanen mu inda mutum zai zo mutum shi ya tori ni direba yana cewa abuja abuja abuja abuja abuja yana zuwa sai ya ce sai ya zira mai dace kai ai ba wanda ya koya min mota ai karfi da yace na koya sai ya dauko da kashi abin da ya ba wanda kai da da kuke to amma ga addini sai mutum ya fito ce ba shi da malami sai a ga wannan abin kamar karama ce ma'aikafa to haka idan aka samu irin wannan al'amari shi ne abin da malami ya abdullahi kawai ce kawai abdullahi ya yi bin masu abdullahi da masu ya ce laisa amu babu wata shekara illa ya wannan dibaru a shirobin ba a ce shekara da ta biyo wannan sai ta fi wannan ba wata shekara da za ta ba ke ta biyu sai ta wata farko ta uku sai ta ɗara ta biyu ta wani sai ta ɗara ya ce ku saurara la aqulu amun amdaru min am ba wai ina nufin shekara wannan shekara ta wannan ruwa bane ba ba ina nufin shekara ta farko ta fi shekara ta biyu ruwa ba sai a ce ai shekara ta farko ta fi yawan amfani amma shekara ta biyu ba sama amfani da yawa ba haka da nufi ba kisan cewa la amul aqsabu min am ba za a ce shekara kaza ta fi shekara kaza da fi ba wala amirun khairu min amin ba kuma cewa shugaba wani ya fi wani ba lakin zahabu ulama masifa ita ce tafiyar malaman ɗaya bayan ɗaya ɗaya bayan ɗaya a ɗauki a ɗauki ya khiyarikum da zaɓaɓɓun cikin masu mutuncin cikin kun suka tafi kun ma ya halittu a kawamu sannan sai a samu kuma waɗansu mutane daban ya fi sunan umura da arahi suna kiyasta al'amura da ra'ayinsu kawai haka ake cikin yanzu ko haka ake yanzu wani kwanan yana ko kitabun tauhid ya nuna shi ya ce a cikin nan zai nuna cewa hukunci ya halatta a ɗaura kaya in wani kitabun tauhid ya a ciki da na littafin nasu da ba wasu saura ka yi haka za ka yi a ɓangarori daban-daban a kana karanta wannan sai a kuma ka rasa malamai a rabbaniyun aka samu aka rasa ma aka rasa fiya sai mutane su ɗibu ne a matsayin malamai sai su bata su bata kuma kullum haka ake shi da zarar mutum ya yi harar da kabar yaɗa labarai suna magana sai ga an ce sheikh wani da sheikh da a shi kuma duk wani gugurwa ya duk wani malami da na kira amma wani ya yi wani abu sai da an ce sheikh su ma sun su wani murji kuna ma ba dole ne a zuwan suna ثم يعرف أقوام يكيسون الأمور بآرائهم فيقدم Islam sai أبوش المسلمين musulunci. Wa في Islam sai ɗaiɗaici Sai ya sani saboda abubuwan hadisi lallai lallai yana samar da rukun musulunci tsantakaccen musulunci irin musulunci da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar a da shi Allah ta'ala ya kara musu daraja ya kara musu ɗaukaka su kuma Allah ta'ala ya kara musu yadda سبحانك اللهم وبحمدك أشهد ya yi da an أنت أستغفرك وأتوب إليك